أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwan musulmi tare da kuma na jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka. Darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu ta'ala ya yarda ita. Muna fata gare shi sarkin nan Allah maɗaukakin sarki ya sake bamu samun damar fahimta mai kyawo ta wannan addini nashi da kuma samun juriya da dauriya akan wannan addini har mu kai ga inda yake buƙatar mu insha Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin bayanin abin da ya shahi imamin wannan zamani mun ƙare bayani ko kuma ce abin da ya saura bai wuce ɗan kaɗan wanda muke son mu ƙara dangane da dalilai wanda suke nuna cewa an haihi wannan imami na wannan zamani ɗin saɓanin waɗanda suka ta yi akan cewa a'a har yanzu ba a haihe shi ba abin da zama ƙara a nan kenan ne kasantuwar hukuma a wancan zamanin hukumar abbasiyawa kamar da muka sani ta kasance tana tsanantawa ga ahalul bait a lokacin imamu al'askari ya kasance yana cikin tsanani ya kasance ana cikin murakabashi. shi yasa ma a ƙarshe sai da suka yi dalilin kashe shi don hankalinsu ya kwanta amma duk da haka ne sun kasance suna shakku tana yiwa an haihuwa mushi yaro don san zan kisa ana muraƙaba mata suna shiga suna muraƙaba suka ce wa lalle ba a yi wannan yaro ba muka ce irin wannan misalin shine yi daidai da zamanin annabi Musa wanda min kawo misalin cikin darussa da suka wuce wanda Fir'aun ya kasance yana tura matan ƙibdawa su zanki shiga cikin matan banu isra'ila suna duba wace ce ta samu juna biyu wace ce za ta haihu a dalilin wannan saboda Allah ya tsare shi ya ɓaddama ma duk wata alama ta cikin ita mahaifiyar annabi Musa har sai da rana haihuwa ta zo ta haife shi ba tare da an gane tana da wata alama ta juna biyu ba abin mamaki to a irin wannan kusan ya faru ga wannan jika na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda tsananin da yake ciki har aka mishi haihuwa ya ɓoye bai gaya ma duk wasu wanda suke iya yaya su gaya ma wannan shugabanni na Abbasiyawa ba saboda dai kar wani abu ya faru wanda ba shi ake nihi ba sannan kusan bayan mara suwashi shi suka zo suka yi ta tona gidan ba inda ba su bincika ba kenan bayan shahadar imam al-askari saboda su suka yi dalilin mutuwar shi sun yi ta tonawa ba su ga alamun komai ba wanda yake nuna cewa kenan kusan kai dan uwana kana gane cewa mine da dalilin da yasa wannan imami namu ya ɓoye bayan ya ɓoye daga baya bayan rasuwar mahaifin shi da ɗan lokaci ya bayyana kamar da muka nuna da guda guda ya zaɓi jagora har guda hudu ya aiko su suna karantar da al'umma to a yanzu wannan bai ishe mu alama ba na mu gane cewa an haihe shi duk bai ishe ka ba akwai wata magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake faɗa cikin wani zance nashi wanda yake cewa lil qa'imi ghaibatan lil qa'im ghaibatan yake ishara kan cewa cikin ƴaƴana akwai wanda zai zo ya tsayar da addini ya tsayar da adalci ya tsayar da abin da Allah yake so a tsayar na kyakkyawan ayyuka na amr bil ma'ruf da kuma nahi anil munkar zai kammala guri na Allah na cewa adalci sai ya yaɗu a cikin wannan duniya ɗin. Shi ne zai tsayar da wannan to yake cewa wanda zai wannan aikin yana da ɓoyewa guda biyu wadda zai yi guda ƙarama guda kun babba inda yake cewa ihdahuma sughra ko qasiratun wal ukhra tawila ɗaya daga cikinsu gajera ce ita ce wadda kawai ba ta wuce shekara saba'in ba ko da ke mu a ma ce shekara saba'in duk wanda ya rayu shekara saba'in ai ya ga duniya to wai wannan gajerar ɓoyewa ce ta imam babban ɓoyewa wadda yi kenan tun shekara ta ɗari uku da ishirin da tara bayan hijira har zuwa yanzu wanda muna cikin shekara ta hijiran manzan Allah dubu da ɗari hudu har da talatin da shida ku duba ku gani kenan wannan ita ce ake ce ma dogo ɓuya kuma har yanzu ba a ƙare ba saboda ba a sani ba wannan shekara zai bayyana ko shekara mai zuwa sani na ga hannun Allah muna fatan Allah ya sa mu dace da irin wannan rabo ɗin mu ga wannan huska mai albarka mu ga wannan shi kana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ga wannan jagora namu a yanzu darasin da muke son mu shiga ciki bayan mun kare bayanin cewa imamin zamanin mu yana nan raye tare da mu kuma yana yana yana ayyuka tare da mu abin da muke son mu kawo dalili akan imamancin shi shin imamu ne ko ba imam bane shin jagora ne ko ba jagora bane a nan mu sani duk hujjojin da muka kawo game da cewa a imma bayan annabi su sha biyu ne da sifofinsu suna iya gamsar da mu bai kai sai mun zo da dalili na musamman dangane da abin da ya shahi imamu zamani ba amma saboda ƙarin bayani saboda wasu suna da tambayoyi da dama musamman dangane da imamu zamani kuma sai gashi irin wannan darasi ɗin bai ba mu mazanna mu yi bayani mufassal dangane da abin da ya shahi wannan jagora na Allah subhanahu wa ta'ala. Amma abin da ake cewa abin da ba mu iya bayanin shi duka, to ba za a rasa bayani ko da kaɗan ba. Kenan, ma la yudrak kulluhu la yutrak jildu. abin da ba za mu iya kaiwa ga dukkan shi ba to ba zai hana ba dai mu kawo ko da ishara game da abin da ya shahi dalilai game da hujjoji na cewa imamin mu lallai imam ne wani lokacin ya yi kama da rana ta hito kuma ka tsaya kana nuna ba kawo dalilai kan cewa ga rana nan amma saboda wasu makiya na addini kullum aikinsu su ga cewa sun sa shakku cikin addini yana da kyau a ɗan kawo bayani game da abin da ya shafi hujjoji na imamancin imamul hujja a ajalallahu ta'ala wa sharif a nan wurin muke cewa na ɗaya mu sani dukkan sifofi da kuma sharuɗa wanda suka shahi imam kamar yadda suka shahi a imma ne za ka samu imam cewa ma'asumi ne za ka samu imam cewa yana da ilimi ilimi kuma ba wai irin ilimi wannan namu wanda sai mun sha wahala kuma da kilmu samu daidai gwalgwadon abin da muke bukata a'a su ko da sun sha wahala Allah kuma yana ba su ilimi na musamman wanda ake ce mamin ne. akwai shi mun gani misali har cikin alkur'ani cewa akwai bayan Allah wanda Allah ya ba irin wannan ilimin wanda Allah yana bada shi ne ga wanda ya ji tsoron Allah kamar yadda wata wattaqullah wa yu'allimukum Allah ku yi tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku to su wannan bayi saboda sun yi kowa tsoron Allah shi yasa ilimin ma da Allah yake ba su na musamman ne na musamman ne saboda haka nan kenan wannan kamar da muka ce sifofi na a'imma kusan abu guda ne sannan akwai shaida ta imamin da ya wuce kahin shi na cewa shi imam ne waɗanda suka yarda da imam al'askari kuma dalilai wanda muka nuna wanda cewa imam al'askari yana daga cikin imam waɗanda manzan Allah ya yi wasiya cewa suna zauwa kai wanda ma aka yi ma annabi Ismail bushara cewa cikin zuriyar shi za su zo yana daga ciki to shi imam al'askari ɗin nan ya yi wasiya cewa ɗan shi mutum ya duba cikin littafin usulul aqida ko fi rihabil alaƙida. mutum yana samun wannan hujjoji da magayi a bayyane in mutum yana so ya duba juz'i na fi rihabil aqida juz'i na uku shahi na ɗari uku da arba'in da hudu har zuwa na ɗari uku da hamsin da uku wannan muna gayi ne ga ahalin tahqiq wanda suka san gaskiya cikin littattafai suna neman ta ne kuma cikin littahi su je su duba haka ne cikin usul aqida mutum ya duba shahi na 379 zuwa na 385 zai samu wannan bayanin dangane da abin da ya shahi wasiya ta imamul askari da bayanin haihuwar shi da kuma bayanin imamancin shi idan muka zo kuma mu ƙara tahiya sama kenan daga imam askari mu ta sama shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi bayani ingantaccen bayani game da wannan kamar yadda muka ce hadisin ithna ashir khalifa ya wadatar kuma ma akwai hadisi wanda yake bayani na cewa manzan Allah ya gayi wa'annan a imma ɗin ɗaya bayan ɗaya sai da gai sunayensu ga wasu sahabbai sun riƙe Sun riƙe wannan bayani na manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallam kusan kenan shi a kaɗai kamar da muka ce ita take iya ba da amsa game da cewa a imma su sha biyu ne kuma har da sunayensu kamar yadda manzan Allah ya bari ya ce khalifofi bayana su nawa ne su sha biyu shi yasa wannan imami wanda muke magana shi shine na cikon sha biyu daidai a cikin lissahi ba tare da wata matsala ba wanda ba za ka iya samun wani dan ahalin sunna ya kawo maka wannan hujjoji din ba tare da ya samu matsala ba ba yiwa in kana so ka jarraba ka tambaye su ka ji sannan dalili wanda muke son mu ƙara kawowa a nan wurin akwai ibn hajar al cikin littafin shi as muhriqa littafin shi na as muhriqa warrad ala ahli bidai waz wannan littafin nashi a ciki ya zo da bayani cewa yana ishara kan hadisin 12 na cewa wannan shi yake nuna kenan waɗannan mutanen kenan jagororin nan guda goma sha biyu suna a cikin kowane zamani saboda su in ka ɗauka bayanin da hadisi na ne ya yi wanda yake cewa ba su rabuwa lan yaftariqa hatta ya rida al kenan a kowane zamani zaka samu akwai jagora wanda yana tare da alqur'ani dan dole ya kasance hikima ta Allah ku diba ku gani dole ya kasance akwai imam wanda yake fasara alkur'ani dole shi yasa ma Allah ya ce kowane zamani dole ya kasance akwai imam saboda ba wa a ba mutane a bar mutane da alkur'ani amma ba mai fasara musu alkur'ani yanzu ko al'umma kun yarda a bar ku da alkur'ani babu malamai wanda suka karanta alkur'anin malamai kawai wanda ba su ma kai daraja a imma ba zai ka al'umma za ta halaka za ta lalace to a ina a ce wai gaba ɗaya jagora wanda Allah subhanahu wata'ala ta hanyar halshen manzan Allah yake cewa wanda duk ya sake ya mutu babu imam to ya mutu mutuwar jahilai wanda duk isa ke ya mutu bai san imamin shi ba to ya mutu mutuwar jahilai wannan yana daga cikin hadisi wanda za mu kawo nan gaba amma abin da muke son mu ishara kan shi shine maganar shi wannan haithami wanda yake cewa walhasil anna alhatha waqa'a a tamassuk kenan cikin bayani da yake yi na riƙo da manzo Allah ya ce mu yi da alƙur'ani da ahlul bait yake cewa Annal alhatha ala tamassuk bil kitabi was sunna wa bil ulama'i bihima min ahlil bait alaihim salam wa yustafad min majmu'i Zalika بقاء الأمور da talata. قيام anan wurin cikin zancen haithami kamar da muka ci cikin sawa'iqul muhriqa yana nuna cewa abinda za mu iya ganewa cikin ruko da wannan mutanen shine Allah yana son ya ga cewa kowane zamani har zuwa tashin ƙiyama kenan bai rabuwa da wani hujja wani malami na daga ahlul bait wanda zai zanki fassara Alƙur'ani. wannan muna gane hakikanin haka nan saboda me yasa manzo Allah zai cewa lan yaftariqa ya sai nuna kenan kowanne zamani yana son ya kasance akwai imam wannan ita ce ko mu ce wasu ne daga cikin hojoji wanda muke nihi da mutanen mu su sani kan cewa imami na wannan zamani din an haye shi kuma shine imamin wannan zamani ba tare da wani shakku ba a nan za mu dakata sai kuma cikin darasi na gaba wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin